الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu na mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan bigire a wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare a wannan gidan TV namu mai albarka Africa TV 3. kamar yadda muka sani wannan shiri namu na mu gudu tare mu tsira tare shiri ne da ke ɗauko ɗaya daga cikin ababe da ka iya jawo wa mutum fishin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ka iya jawo wa mutum eh, azabar Allah maɗaukakin sarki mu tattauna a kan shi ba don komai ba sai don mu guji wannan aiki kar mu faɗa cikin shi mu san shi mu guje shi ka'idar mu ta sanin sharri ne don mu guje shi ba don mu faɗa mishi ba ah, yau ma insha Allahu akwai abu ɗaya da za mu tattauna a kai don mu san shi sannan kuma mu guje shi menene wannan shine wani hali da mutum yakan iya samun kanshi a lokacin da ake fafatawa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana cewa la ta liqa al'adu kar ku yi burin cewa ainihin ku yi fito na fito ku dinka buratan cewa za ku yi yaƙi amma idan har ya zo yaƙin ya zo to karfa ya zanto kuna juya baya domin allah subhanahu ta'ala ya hana juya baya domin juya baya yana karya lagon musulunci yana karya lagon ainihin yana sa haibar musulunci ta fita daga ainihin idan waɗanda suke ba musulmai ba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani yake cewa wa man yi eh, wallihim yawma idin duburahu duk wanda ya juya baya ranar da ake ake kafsa yaƙi ya juya baya zai gudu ya ba abokan gaba baya to fa lalle ya yi wani abu illa mutaharrifan liqitalin au mutahayyizan sai dai fa idan mutum ya juya bayan ne saboda ya canja salon yaƙi ko kuma ya koma zuwa ga ya shiga cikin 'yan uwan shi a ila fi'atin in ba dan wayannan abubuwan ba in mutum ya juya ne zai gudu ya ranta a takare to lallai fa faqad ba bi ghadabin min Allah ya tani tabbas cewa ya tafi da wani fushi na Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ka'idar irin wannan yaƙi inda za a yi shi imma nasru wa imma ash-shahada amma mutum ya ce ya ɗiba a guje ya gudu saboda tsoron kar ya mutu a wannan gurin to a nan gurin ya ya yi wani abun da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faqad ba'a bi ghadabin min Allah haƙiƙa ya fada cikin fushin Allah wa ma'awahu jahannama sakamakon sa gidan jahannama wa bi'sal masir Allah ka kiyashe mu ya zanto jahannama ita ce makoma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da ya ambato wasu manya-manyan abubuwa da ka iya ainihin dammare ɗan adam wanda suke iya hallakar da dan adam guda bakwai ya ambato su a cikin hadisin sana istanibu asab al mubiqat ku guji wasu abubuwa guda bakwai waɗanda suke hallakar da ɗan adam ya ambaci na farko shine shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala na biyu ya ce shine sihiri na uku ya ce shine kisan ainihin kai wadda Allah subhanahu wa ta'ala bai ba da lasisin kashe ta ba na hudu shine riba na biyar shine cin dukiyar ainihin maraya na shida wanda shine mahallin mu shine attawalli yau zahaf mutum ya juya baya a ranar da ake fito na fito da waɗanda suke kafirai ya juya baya ya gudu wai saboda yana tsoron kafirai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hallaka ɗan adam suke jawo wa ɗan adam fushi na Allah subhanahu wata'ala suke jawo wa ɗan adam azabar Allah subhanahu wata'ala to kun ga wannan abu ba karamin aiki ba ne duk da cewa yanzu muna hali misali na zama lafiya to ka ɗaurar aniyar cewa inda hakan za ta faru inda yaƙi zai zo to kar ka yadda ka zanto cikin waɗanda suke matsorata wanda za su juya baya su ƙi ainihin yin fito na fito da wanda suke ainihin kafirai su juya baya sai su tafi da fushin Allah subhanahu ta'ala Allah ka ba mu ikon dogewa akan ɗaukaka kalmarka ka ba mu ikon ainihin jimirin duk abin da zai iya faruwa da mu don ɗaukaka kalmarka za mu tsaya a nan gurin insha Allahu muna ainihin ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba a za mu zo da sabon shiri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh